Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. masarawa abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 29 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin guji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To Baballe al'ummar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe Laraba. fadar kremlin ta ce shugaba vladimir putin ba zai halarci jana'izar yevgeny prigozhin ba wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama a makon da ya gabata shugaban dakarun sudan janar abdul fatah al-burhan ya tafi kasar masar a yau talata tafiya ta farko da ya yi wato zuwa wata kasa bayan barkewar rikicin sudan kanin labaran duniyar kenan a cikin shirinmu na yanzu ku ji cewa a jamhuriyar Nijar hukumomi da ke kula da 'yanci rani da kasar Algeria ta koro sun bayyana damuwa bayan da kungiyoyin agaji suka dakatar da tallafin da suke basu. Za kuma ku ji cewa matasa a Najeriya sun yunkuro domin samar da wata hanya ta rage dogaro da man fetur. Bayan nan za ku ji irin matakan da babbar mai shari'a a jihar Kano ta ce suna ɗauka don magance matsalar masu satar waya a jihar waɗanda a wasu lokuta suke salawantar da rayuka. kuma mu matakin da aka ɗauka shine so ɗan kawo su ba za a dinga ba da su beli ba yawancin su ba ba da su beli ba Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. To jama'a Assalamu alaikum. Al'ummar jihar Florida da ke kudu maso gabashin Amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe Laraba. Masu hasashen yanayi sun ce guguwar wacce aka yi wa mata taken za ta jirkice daga ruwan sama mai karfi zuwa mummunar guguwa da yammacin yau Talata. Tuni mun jihar ta Florida suke ta aikewa da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankunan gaɓa teku da guguwar za ta ratsa ciki har da birnin Tampa. This thing comes in at Category 3. It's going to knock over trees. It's going to knock over power lines. Uh, Gwamnan jihar Florida Ron DeSantis kenan yake gargadin cewa wannan guguwa za ta zo da karfi da ke mataki na uku za ta kare bishiyoyi da tarakun wutar lantarki da sauransu za kuma ta haifar da katsewar layukan waya. yanzu haka an saka dokar ta ɓaci a ƙananan hukumomi 46 an kuma umarci mutane da ke ƙananan hukumomi 21 da su fice daga gidajensu da ke kurmi su koma kan tuddai yayin da guguwar ke ci gaba da karatowa fadar kremlin ta ce shugaba vladimir putin ba zai halarci jana'izar yevgeny prigozhin ba wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama makon da ya gabata watanni biyu bayan wani bore da yawa dakarun kasar kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov bai bayyana inda za a binne shugaban dakarun haya na kamfanin wagner ba amma kamfanin dillancin labarai na fotanka a kasar ta rasha ya rito cewa mai yiwa a binne prigozhin mai shekaru 62 a wata makabarta da ke birnin st petersburg wacce a nan ake binne manyan sojojin kasar a yau talata an ga 'yan sanda sun kewaye makabartar da wani kyalle wacce a nan aka binne mahaifin putin shugaban dakarun sudan janar abdul fatah al-burhan ya tafi kasar masar a yau talata don tattaunawa da takwarar aikinsa abdul fatah al-sisi wanda ita ce tafiya ta farko da janar burhan ya yi zuwa wata ƙasa tun bayan rikicin da ya barke tsakanin dakarun ƙasar da mayakan rsf a watan afrilu wata sanarwa da dakarun sudan suka fitar ta ce tattaunawar za ta taɓo batun halin da ake ciki a ƙasar da kuma hudar da ke tsakanin ƙasashen biyu a watan yuli shugaba al-sisi ya karbi bakuncin wani taron kolin ƙasashen da ke makwabtaka da masar inda aka cima matsayar dakatar da buɗe wuta a faɗan na sudan a baya an sha cima matsayar ta dakatar da wuta amma abin ya gagara. to madalla Kafin ku je ƙarashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A jamhuriyar Nijar, hukumomin da ke kula da 'yanci rani da ƙasar Algeria ta koro sun bayyana damuwa bayan da ƙungiyoyin agaji suka dakatar da tallafin da suke basu domin gudanar da ɗaukar nauyinsu. Duk da cewa har yanzu ƙasar ta Algeria na ci gaba da koro 'yan Nijar da suka je ƙasar Cirani. To sai dai sojojin da suka yi jin mulki a ƙasar sun tilasta ma wasu ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa wajen ɗaukar nauyinsu ga rahoton da hamid mahmud ya aiko mana 'yan cirani wanda ƙasar algeria ta koro da suka je ƙasar domin samun abin sakawa a bakin salati sun samu kansu a cikin tsaka mai wuya bayan da wasu ƙasashen duniya suka dakatar da tallafin da suke baiwa Nijar. sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yuli hakan na faruwa ne sakamakon yadda ƙasar algeria ke ci gaba da koro 'yan Nijar ƙin daga ƙasar ko a baya-bayan nan sai da kasar ta koro wasu yara 'yan kasar Nijar akalla fiye da 60 da suka je kasar Algeria cirani abinda ake ganin zai dagula al'amura na daukar nauyin 'yan ciranin. Ismail Tufa Ibrahim jami'i ne a ma'aikatar da ke kula da ƙananan yara. An samu adadin yara 65. Kin 65 ɗin akwai mata 27 da maza su ma 38. ko nauyin nan dai a yanzu dai da shike abubuwan ga yadda suke dai har yanzu dai muna kira daga bangaren unicef mu gani yadda suka ke dai a lokacin da dai da shike abubuwan suna tahiya wannan batun doka ne su wannan alhamdulillah komi na tahiya daidai akan abin da ya koma harkar kula da su duka da har zuwa har su har gida dai ina saman dai a yanzu dai har yanzu dai ba mu same shi tuni dai sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar suka kira kungiyoyin agaji da ke zaune a Nijar na su dauki nauyin yan kasar Nijar kin da kasar Algeria ta koro domin ceto su daga halin da suke ciki janar Ibrahim Bulama shine gwamnan jihar Agadez Ya ce ina so na san irin matsalolin da suke kawo tsaiko wajen ɗaukar nauyin 'yan ƙasashen Nijar kin da aka koro da ƙasar Algeria. Kun san yanayin da muke ciki a hali yanzu ba abu ne da za a iya magance shi a cikin ƙanƙanin lokaci ba. Abin da ya shafi mutanen da aka koro daga wata ƙasa musamman 'yan Nijar ya kamata a ce waɗannan ƙungiyoyin sun ɗauki wasu daga cikin nauyin da ya rataya a kan ku. Bai kamata a ce ku tsaya akan ɗaukar nauyin 'yan ƙasashen waje da aka koro ba. Su ma 'yan Nijar da aka koro daga ƙasar algeria ya kamata a ce ku rika ɗaukar nauyin su a nasu ɓangare ƙungiyoyin agaji irin su hukumar da ke kula da bakin haure cewa da oem su yi na'am da buƙatar da hukumomin suka gabatar musu na ɗaukar nauyin 'yanci ranin nijar da ƙasar algeria ta koro azawa muhammad jami'i ne a hukumar da ke kula da bakin haure su bakin haure eh, na nijar wanda ake mai daga algeria oem a lokacin nan ba dakanta ba ne ta yi fon ne dan tsaya za mu ci gaba yanzu da bada abinci muna iya ci gaba kuma muna rufuna ma da suke nan ana nan ana sake su za a sake su da saboda a kama ma gwamnati saboda a ciwo kan matsala wannan wanda muke cikin ta wannan zarga-zarga na bakin haure. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger. A gaida Hamid Mahmud Nan gaba kaɗan a cikin shirin za a ji yadda wani matashi a Najeriya ya samu wata hanya ba ta dogaro da man fetur ba. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. To a yau talata aka yi zaman addu'o'i da jimaman mutuwar wasu sojojin Amurka uku da suka rasa rayukansu bayan wani hatsari da jirgin su yayi yayin wani atisaye a ƙasar Australia. akalla mutum ɗari ciki har da dakarun amurka ne suka ajiye furanni da kendir a wajen taron addu'o'in wanda aka yi a birnin darwin jirgin sojojin mai suna v-22b dauke da sojoji 23 ya faɗo ƙasa a wani daji da ke yankin melville yayin da ake wani atisayen haɗin gwiwa wanda ya haɗa da dakarun australia indonesia philippines east da amurka lamarin da ya sanadin mutuwar dakarun uku sauran sojoji ashirin da suka tsira daga hatsarin sun ji raunuka daban-daban yayin da ɗaya daga cikinsu ke cikin mawuyacin hali kafin akwai wannan hatsari a ranar lahadi jiragen sojin amurka biyar ne suka fadi a tsakanin shekarar 2012 zuwa yanzu inda mutum sha shida suka mutu a yau talata wata kotu a pakistan ta jingina hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan yari da aka yanke wa tsohon firaministan ƙasar imran khan kan cin hanci da rashawa sai dai babu wasu bayanai da suka nuna ko za a sake shi nan take daga gidan yarin wannan hukuncin da babbar kotun ta bayar a islamabad na zuwa ne bayan da kayan ya ɗaukaka ƙara kan hukuncin farko inda kotun ta ce an tauye masa haƙƙi yayin gudanar da shari'ar a farkon watan nan aka kama kan mai shekaru saba'in bayan da kotun ta ce ta same shi da laifin sayar da wasu kyaututtukan da aka ba ƙasar ta pakistan tuhumar da kan ɗin ya sha musantawa hukuncin na farko ya sa hukumar zaben ƙasar ta haramtawa kan tsayawa takara har na tsawon shekaru biyar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Bayan da aka kara kudin man fetur a Najeriya, sakamakon cire tallafin mai da hukumomi suka yi a baya-bayan nan, jama'a da dama na ɗaukar matakai daban-daban wajen lalubo hanyoyin da za su rage yawan dogaro da man fetur ɗin. wakiliyarmu husaina muhammad ta tattauna da wani matashi mai suna muktar muhammad da ke kawo sauyi ta hanyar nemo wasu hanyoyin rage dogaro da man fetur domin samun sauki. Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta cire tallafin man fetur, al'ummar kasar suka shiga wani halin kunci sakamakon tsadar da man yayi. Lamarin da ya sa farashin komi ya yi tashin goron zabi a kasar. lamarin da ya sa ala tilas al'umma ke neman hanyoyin samun sauƙin rayuwa. Muktar Muhammad wanda ya gano dabarar mai da injin samar da wuta da ke aiki da man fetur amfani da iskar gas. Ɗalibi ne a jami'ar Maiduguri ya kuma shaidawa muryar Amurka ya ɗauki wannan mataki ne domin sauƙaƙawa al'umma. abin da ya jawo hankali na shine tsadan rayuwar da mutane suke ciki so kuma na jima da kallon abun a yanar gizo yanayin yadda ake amfani da shi gas a madadin fetur wahalhalu da mutane suke sha shi ne ce ta bari ni ma an gwada na basira in gani duk da na gani ana yi ba ni ne karo na farko ba alhamdulillah in na hada yana aiki kuma mutane suna samun sauki ga rayuwa da eh, gaskiya cire tallafin mai ne na karfafa dan eh, ina gyaran janareto na fi shekara goma sha ina aikin janareto so mutane suna amfani da fetur muna gani so da fetur ya zo ya tsada kuma ba za su iya tayar da janareton su su kwana da fetur ba so amma akalla alhamdulillah yanzu da aka samu aka haɗa musu gas suka fara amfani a madadin fetur Muktar Muhammad ya kuma bayyana cewa ba zai iya sanin adadin waɗanda suka yi amfani da wannan injin samar da wutar ba, da ya ce adadin mutane da ke amfani da shi na ci gaba da karuwa. Duk wanda ya haɗa yana ce dama tuntuni da shi in yake aiki. To ko akwai hatsarin amfani da irin wannan injin? ai shi ko fetur shi fetur din kan shi akwai hatsari sai dai muna bin hanya ne na karewa kuma muna kiyayewa sai Allah yake kare mu kuma shi gas idan yana aiki sanyi yake yi ba ma abin da ya hada shi da temperature a ce wai zafi ya zo ya buga shi ko kuwa wani abu so in aka samu leakage a jikin hose na generator to ana iya samun gaskiya hatsari so amma in an kula hatsarin sai yana tattare da shi kaɗan ne gaskiya abin da gas na dubu biyar zai maka fetur na dubu goma ba zai maka ba abin da zan jawo hankalin matasa a nan shine kada ka raina abin da kake yi da shi shi ilimi allah ya gusura wa kowa nashi ba ka sanin me allah ya baka sai ka gwada kar mu kashe zuciya mu zauna mu ce koyaushe sai gwamnati ta mana abu bright jona mai gidan abinci ne da shi ma yake amfani da wannan inji yace sun samu sauki sosai da suka fara amfani da shi a rana muna iya kona kamar lita takwas lita goma wanda zai iya kai uh, getting to 5 to 6,000 naira daily so in kai lissafi a wata ba karamin kuɗi ba ne gas din zai zama of less issue abinda ya sa muka, muka yi tunani akan wannan din. mun ga da cewa gaskiya muna spending da yawa akan fetur don tsadan mai a yanzu dai kukan al'ummar ƙasar shine neman gwamnati ta samar da mafita domin jama'a su samu sauƙin rayuwa husaina muhammad daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Husaina Muhammad, to har yanzu dai muna Najeriyar. Babban mai shari'a a jihar Kano DJ Abdu Aboki ta ce matsalar kwacen waya da yi wa kananan yara fyaɗe na daga cikin matsalolin da ke ciwa fannin shari'ar jihar Tuwo a ƙwarya. A wata hira ta musamman da suka yi da wakiliyar murya Amurka Baraka Bashir, Justice Aboki, wacce ita ce mace ta farko da aka nada a wannan mukamin. ta bayyana irin matakan da suke ɗauka domin shawo kan waɗannan matsaloli. mu amfani mu na shari'a mm. laifukan mm, kwatan waya da ake ina ya zama kafin dai wannan gwamnati da hau gaskiya abin ya zama kawai ya zama ma abin tsoro zance saboda kusan an san area sun wanda kawai dama ba dama ma a bi su biyan mata yi to wannan yana cikin abubuwan da gaskiya mu yana mu kwarai da gaske to amma alhamdulillah da hawan wannan sabon gwamnati su ma kansu sun dauki mataki shi kan sabon kwamishinan police da ya shigo shi ma kansa ya tsaya tsayin daka kan wannan ishu din kuma an fara samun sauki kwarai da gaske amma kuma ban da shi akwai kuma ishu na fyaɗe na ƙananan yara wannan mun rasa yadda za mu yi mai takilin wannan saboda gaskiya an jima ana da wannan matsalan a Kano mu sai ka ga yawancin kamar su 'yan kudu kesu su na fyaɗe ba ƙananan yara haka ya shafa ba amunan na arewa musamman kano ƙananan yara yan shekara uku hudu biyar wasu ma ba su iya ma iya bayani ba an su zo kotu ba da shaida to wannan gaskiya abu ne da yake damu mu kwarai da gaske to kuma dai mm, cikin iko Allah akwai sanda national um, house of assembly na Kano kanta ta ta gyara dokan abin nan laifin na wannan rape din aka ƙara abin na karfa hukuncin da ya kamata a yanke da aka samu da wannan laifin to kuma muna ta aiki dai da wannan dokar kuma dai alama dai kama akwai sauki amma fa har yanzu akwai wannan akwai wannan kenan ma iya cewa kila hukuncin da ake yanke musu ne bai yi zafin da zai tsoratar da mutane har su daina waɗannan laifuka ba to ni dai ina ga kamar dai ba hukuncin bane saboda kin ga hukuncin an shi zaka daura zaka daure mutum life kuma in fa ita dokar da ta gyara ma ita ainihin dokar fyaɗe din ta ba da mafi karancin hukuncin da za a iya yankewa idan an samu mutum da wani laifin shine shekara goma sha hudu hmm. to kuma gaskiya ni a gani na dai ba mutum kuma shedani ne za a ce ya riga kai ba za iya samun gyara a gare shi ba yawwa a ce a kai mutum gidan yari shekara goma sha hudu ya fito kuma a ce bai lanin lesson ɗinsa ba to ai ka gani abu ne kuma za a ce wani abu daban to matsalolin masu satar waya su wani irin hukunci tun da dai abin ya ta kai suna kisa ko su karɓi waya ko su kashe mutum wani irin hukunci za a yi musu yanzu in an kama su domin a tabbatar an kawo ƙarshen wannan matsala. dama eh, laifin a yi ida ko robbery ne mm. ko am robbery to kuma dama hukunci na nan a dokan abin da ƙasa final code mu kuma mu matakin da aka ɗauka shine eh, so ɗan kawo su ba za a dinga ba da su beli ba mm. yawanci su ba ba da su beli ba kuma idan haka yanke musu hukunci aka same su laifi aka kawo shaida ko ƙwarar shaida a kansu to za mu za a dinga enforcing abin applying the full abin nan penalty na wannan laifin tunda yawanci ka ce ka kamar hukunci da ake wa aka doka ta tsara yanke laifuka kala kala za a iya da wani lokaci a ce ga to ba za a iya yanke mutum hukunci da ya kasa da shekaru kaza ba ko kuma da ya wuce shekaru kaza ba wani yawanci irin wani wani life imprisonment ne idan kuma akwai ma kisa a ciki to dama ya ya koma kafofin homicide ko kuma shi an amburbrin in kansa ai akwai wanda yake is punishable with um, death din idan ya yi resulting in death din mu dai a ganin mu ma matakin ma da su ka gaskiya yan sanda suka dauka ana kama su sosai yanzu da kuma mu kanmu kuma da cewa ba za a danga ba da su beli ba to muna ga kamar gaskiya zai taimaka a samu saukin wannan wannan abu babbar mai shari'a ta jihar kano dj abdu aboki kenan a hirarta da baraka bashir Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci shida ashirin da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa kan tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai da shugaba Bola Ahmad Tinubu ya yi, kaɗan bayan ya sha rantsuwar kama aiki. a ranar 29 ga watan mayin da ya wuce. Ɗaya daga cikin jagoran shugabannin manoma a jihar Jigawa, Alhaji Ali Yunusa 'yan dutse, ya yi wa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ƙarin bayanin irin halin da manoman karkara da na birane suke ciki. A rayuwar manoma na karkara har na birnin tana cikin tashin hankali, saboda wannan tsadar man fetur da ta shigo. domin in banda Allah ya sa Allah ne yake ikonsa to mu manoma da muke najeriya ba musamman inda za mu sa kanmu ba tsadar rayuwar nan ku da ake ciki ta shafi kowa kuma matsalar da muke ciki yanzu sai noman rani shi muke ta tunani noman ranin nan kuma ba lalle ne ba dama ma ba zai yiwu ba a kamar ya ai ba zai yiwu ba in dai ba gwamnati ce ta hoɓasa ta tsaya ta sake duba irin halin da talakawa suke ciki domin ta taimaka ba saboda abin ya kai inta litan mai mu a guraren mu 700 ake sa kuma litan man nan in ka sa ta kankace mi ba shi da wani inganci ma ai kuma an yi noma tun da wasu samma an ce an fara girbi wasu noma damuna alhamdulillah duk mun fara girbi na gero duk mun fara girbi alhamdulillah amma gero ya kyau gero ya kyau duk amfani sun yi kyau mutane duk sun sare abinci ya sake koma tsada ya fi da shine muke roƙon mu hukunta. da su shigo cikin wannan tsari domin a sake tallafawa manoma fargabar da muke ciki don an baka tallafi ka zo kayi noma fargabar da muke na noman rani ai amfanin gonar wannan da kake ganin sa ai ba inda zai je dama yawanci ma yanzu da ake ciki a ya aiki ya zo rabi ma wasu sun cinye a tsaye suna zuwa gona suna yanka suna zuwa suna hanyawa suna suna ci a gidajensu saboda tsadar rayuwa da ake ciki manomi in banda Allah ya sa a cikin damuna muke to ai ba ba za a kai labari ba a cikin damuna kamar kaka eh saboda eh, ruwa ruwan sama da ubangiji yake bewa kowa mm. yake wadata kowa da gonakai da mai arziki da talaka amma in a ce misalin da nake maka inda rani ne za ka je ka ciri kuɗinka ka je ka sai mai ina kuɗin yake ka sai mai kai ban ruwa eh, ka sai mai kai ban ruwa babu shi da haka akwai yiwuwar eh, manoman ku bana ba za su yi noman rani ba da yawa kenan a manoma in ka kasa kashi uku ko kaki ɗaya ma ba za su yi ba shi ne yasa a baya nake gaya maka cewa muke roƙon gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha musamman ma mu a jihar jigawa da gwamnati ta yi hoɓasa ta fito ta taimakawa manoman da suke jihar jigawa domin ci gaba da aikinsu na noman rani domin wani ma da damunar bai damu da ita ba ya fi damuwa da noman rani to kuma ga yanda abubuwa suke ci. sa ya fi kula da noman rani? eh abin da yasa ya fi wani noman rani ya fi son sa wani kuma noman damunar sai kaga ya gagare yi wani kuma eh, noman rani shi zai je ya yi da san irin abubuwan da zai shuka na rani domin ya tallafa wa kansa. kamar an fi samun kuɗi a na ranin eh, a na rani kawarai kuwa yanzu kaga ana tunanin ai ambaliya da yake bana Allah ya sa su gwamnatocinmu musamman ma mu a jiga sun ɗauki mataki a kai to shine ya saka ka gama hankalin kowa ke kwanci amma duk yawancin manoman mu da suke jihar jigawa wanda suke noma a kwari-kwari nan na shinkafa da masara da soɓo da irin siri ɗin nan ba ba saboda gudun asara ta Eh, ambaliya kamar yadda aka yi a shekarun baya mm, amma kuma ya gashi yanzu kuma hukumomin gwamnatin tarayya suna gargadi cewa an sako wani bangare na tafkin kamar ne ne ko ina kuma akwai yiwuwar barazana ga wasu sassa na kasar nan e gaskiya ne muna samun wannan labari amma abin da muke roƙon hukuma tun da daman yawancin mu manoman mu kamar mu a jihar jigawa gaskiya ba su shuka ba ba su shuka shinkafa yadda muna ba da masara gudun wannan asarar shine suka jira su ga cewa rani ya yi su ga taimakon da gwamnati za ta sake musu saboda matsalar man fetur din nan tunda shi noman rani sai ka bashi ruwa wannan kuma allah ke yin ikonsa to shine sa kana cewa kamar talakawa yawanci duk da an girbi amma abincin mawai ya kusa karewa wasu bangaro ko kuma ba zai ji ko ina ba kenan menene abin yi to abin yi ba abin da ya fi addu'a da kuma su shugabanni da wannan suke da hali a cikin jama'a masu arziki da su fito su rika tallafa mutane domin fa an kai ƙarfi an kai ƙarhi yanzu fa ina gaya maka a gona fara ba daidai ake yi da barayi a misali nake gaya maka gonakai in ka misali yanzu girbin gero ake in baka je ba ka yi girbin nan ka tsaya a kai radda kai girbi ka yanke mutane su taimake ka to wani ma da daddare za a zo mutane zuwa su sare ma amfanin su je su ci saboda masifar da ake ciki ta yunwa. masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu da allah kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin alhaji ali yan dutse da kuma wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari sai kuma julie leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To Dalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya ce Salam VOA Hausa. da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Ina kira ga sabon shugaban mu na Nijar ya kamata ya taimaka wa talakawa. Gaskiya talakawa suna cikin matsalar abinci, ya saida musu cikin farashi mai sauki ko kuma ya raba musu kyauta. Da fatan Allah ya sa shugaban namu ya ji wannan kiran nawa. Amin summa amin. Sai kuma sakon haɗin gwiwa daga Malam Usaini Dangote Karaso tare da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. suka ce salam VOA Hausa da fatan duk ma'aikatan ku sun yi hutun ƙarshen mako lafiya. Don Allah yau ma ku ba mu dama mu sake miƙa kokon barar mu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta wa Allah da annabinsa ta tona mana magudanan ruwa wato lambatu a nan garin mu na Karasuwa don samun sauƙin wannan matsalar ambaliyar ruwan sama da na kogi da ya daɗe yana ci mana tuwo a ƙwarya tare da jawo mana asarorin gidaje da shaguna. da fatan wannan kuka namu ya kai ga kunnuwar da suka dace sako na gaba ya ce salam sashen hausa hakika rahoton da hukumar kididdiga a najeriya ta fitar na cewa rashin aikin yi ya ragu hakan ya zo mana da mamaki ganin yadda muke fama da karancin aikin yi a yankunanmu amma kwatsam sai ga wannan rahoto sai dai bamu san inda suka yi wannan kididdigar ba a birane ne ta tsaya koko har a karkara mu dai fatanmu allah ya kama na mafita amin sakon haɗin gwiwa daga sanusi madatti da magaram da isuhu makeri madattai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama suka ce salam voa hausa muna shawartar hambararren shugabanmu na jamhuriyar nijar muhammad bazum da cewa ya daure ya rungumi kaddara a kan juyin mulkin da aka yi masa ma'ana ya yi murabus koma don samun kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura a ƙasar mu ta nijar da kuma kare lafiyar 'yan kasar. sai ya tara a gaba idan da rabonsa zai sake mulkar 'yan Nijar insha Allah domin an ce gaba ya fi yawa. A gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. al'ummar jihar florida da ke kudu maso gabashin amurka na shirye-shiryen zuwan wata guguwa mai tsananin gaske a gobe laraba masu hasashen yanayi sun ce guguwar wacce aka yi mata taken aidaliya za ta jirkice daga ruwan sama mai karfi zuwa mummunar guguwa da yammacin yau talata tun hukumomin jihar ta florida suke ta aikewa da sakonnin gargaɗi ga mazauna yankunan gabar teku da guguwar za ta ratsa ciki har da birnin tampa yanzu kan saka doka ta ɓaci a ƙananan hukumomi arba'in da shida. fadar kremlin ta ce shugaba vladimir putin ba zai halarci jana'izar yevgeni prigozhin ba wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama makon da ya gabata watanni biyu bayan wani bore da ya yi wa dakarun kasar kakakin fada ta kremlin dmitry peskov bai bayyana inda za a binne shugaban dakarun haya na kamfanin wagner ba amma kamfanin dillancin labarai na fotanka a kasar ta rasha ya rawaito cewa mai yiwa a binne prigozhin mai shekaru 62 a wata makabarta da ke birnin st petersburg wacce anan nan ake binne manyan sojojin kasar shugaban dakarun sudan janar abdul fatah al-burhan ya tafi kasar masar a yau talata don tattaunawa da takwaran aikinsa abdul fatah al-sisi wani ita ce tafiya ta farko da janar burhan ya yi zuwa wata kasa tun bayan rikicin da ya barke tsakanin dakarun kasar da mayakan rsf a watan afrilu wata sanarwa da dakarun sudan suka fitar ta ce tattaunawa za ta taɓo batun halin da ake ciki a kasar ta sudan da kuma hudar da ke tsakanin kasashen biyu a watan yuli shugaba lcc ya karbi bakuncin wani taron kolin ƙasashen da ke makwabtaka da masar inda aka cimma matsayin dakatar da buɗe wuta a faɗan na sudan a yau talata aka yi zaman addu'o'i da jimamin mutuwar wasu sojojin amurka uku da suka rasa rayukansu bayan wani hatsari da jirgin su yayi yayin wani atisaye a kasar australia To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Mahmud Lalu da ya karanto labarai da kuma Julie ledes Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu David ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.